kasashen yammacin Afirka sun tura dakarunsu kasar Senegal mai makwabtaka da Gambiyan don shirin haɓarar da Mr. Jame da karfin tsiya. Rahotanni sun nuna tuni nigeria ta aike da jiragen yaƙi kasar Senegal don zama cikin shirin kota kwana. Na nemi cikakken bayani daga babban hafsan hafsoshin sojin saman nigeria Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. Operation operation ɗin da ake yi ana yin shi ne an da ECOWAS saboda kana jin babban wanda ya kamata a tambayi wannan shine shi CDS. Hafsan hafsoshi na sojojin Najeriya najeriya gaba daya shi ne zai fi baka cikakken bayani akan wannan al'amari yalla bai ko baka ba mu cikakken bayani ba ka ba mu rabin bayani yanzu kuna wani shirye-shirye ccd shi ne shugaban wannan abu kaga yanzu na ce zan maka ba abin nan yi menene ake cewa kasa london to kuma bana son yi haka daraktan labarun hedikwatar tsaron najeriya brigadier general rabi abubakar ya ce su kam sun dora kayan su tsaf umarni kurum suke jira muna dai ta jiran ko da ta abin gani muna muna nan muna mun daura kayakin mu muna jira duk abin da shugabannin mu yan sa suka zartar su abin da za a yi kenan wurin Farfesa Almustapha Osuji na fargabar yin amfani da karfin soji duba da 'yan tawayen Senegal da ke makwabtaka da Gambian ka iya marawa jami'a a malmala al'amura. Ƙasashen yammacin Afirka da Najeriya da Senegal da Mali sun kai sojojinsu bakin iyakan wannan ƙasa, Ila sai an yi amfani da karfin soja an fitar da shi. In an fitar da shi fa kotun ta zauna ta ce cewa ta rusa zaben ya za a yi. Yanzu Farfesa ku a matsayinku na kwararru akan sha'anin demokradiyya din nan kuna ga menene mafita ne a wannan rigima na ƙasar Gambia? in ka duba kasan abu ke ne ya faru a kasar Cote d'Ivoire wannan shugaba Gbagbo ya ki sauka har sai da aka yi amfani da ƙarfin soja aka fitar da shi amma duk da haka a ci gaba da lallashin shi shugaba Yahaya Jami in ya zamanto cewa kuma an yi amfani da ƙarfin soja kuma ba mu san inda yakin nan zai tafi ba da 'yan tawayen da ke jirin nan wajen wannan 'yan tawayen Senegal suna iya mara mushi baya a ita ba ta gaji wanda kuma a ya zamanto cewa an samu mutane ko ko an sake samun barkewar tashin hankali a wannan gefen. jagoran cibiyar kasa da kasa ta Plan International Dr. Hussein Abdu ya yi gargadin yin amfani da karfin soji. Kowa ya san halin yaya jami ya saba da mulki irin nashi mulkin kama karya amma mu kiran mu shine ba lalle ne a yanzu kai tsaye a ce za a yi amfani da karfin soja a wajen fidda shi daga ƙargan mulki. Idan misali a yaƙi ga wannan kasar. za a daɗa jefa talakawan kasar ne a cikin wani hali. Misali mu da muka san ainihin wannan nahiyar ina ayyana cewa zuwa daren yau har zuwa safiyar gobe kila mutumin nan ya yi abin da ya kamata. Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.